kasantuwar yanzu zamani ne da muke cikinsa tabbas za ka iya samun mutane na gari sannan kuma ka samu na banza a hakan za a wayi gari cewa za ga mutum ya ajiye wayarsa sai ka ga wani ya ɗauke mar wayar tasa to mafiya yawan mutanen da zaka ga sun ɗauke wayar ka zaka ga cewa watakila ka san fuskar su saboda babu ta yanda za a ce mutumin da baka san shi ba ya zo ya ɗauke wayar ka da yawa zaka ga cewa ka je wani taro ne ko kuma wani suna ko wani abu makamancin haka wani abu ya faru kun haɗu da mutane sai mutumin ya ga kakau da fuskar ka sai ya ɗau ka To a wannan hali ya za a yi ka gano fuskar mutumin wanda ko da ƙara za ka kai gun 'yan sanda za a yi sauƙin gano shi ko kuma a yi sauƙin nemo shi. To kai tsaye akwai application ɗin da za mu yi amfani da shi don ya taimaka mana ta wannan hanya. Wannan shi ne application ɗin kamar yadda kuke gani gashi nan sunansa CM Locker. Da haka game mai sha'awar wannan application za ka shiga Google Play za ka rubuta sunansa kamar yadda kuke gani ɗin haka za su kawo maka shi kawai kai tsaye sai ka yi downloading ɗinsa. Bayan ka yi download wannan application zaka ka buɗe shi kamar haka. Bayan ya bude zai ɗan gama protecting da komai zai kawo ma wannan fuska da kuke gani. Ba ruwanka da komai kawai zaka zo wannan kasa wannan madana da take cikin girin wanda aka rubuta protect ga ta nan sai ka danna ta. Bayan ka danna zai nemi ka bawa wa application ɗin damar yin aiki a wayarka. Kawai sai ka ce mar okay sai ka zo ka danna, sai ka danna alamar good a gabansa. kamar haka kun gani yanzu kai ya shiga mun cikin application dina sai ka zo nan wajen gunda farin nan sai ka danna enable bayan nan sai ka ƙara danna enable gashi ne yanzu application ya gama install zai tambaye ka shin kana son kai upgrading ɗinsa to idan application ɗin wani ne ya tura ma tsoho ne sai kai upgrade ɗinsa to amma ni yanzu me zan ce mai bi later ba yanzu ba kenan kai ma za ka iya ce musu bayan da ba zan danna wannan bayan ka danna wannan fuska za ta zo ma wa'annan abubuwa da kuke gani teams teams ne wanda za su taimaka ma irin idan kana sha'awa za ka yi downloading ka sa a wayarka kana sawa kai tsaye za ga fuskar wayarka ta koma kamar haka abin zai burge ka ya baka sha'awa musamman ga mutanen da suke da matsalar ido za ku ga ga baƙaƙen teams na haka idan kuna sha'awar su za ku ɗauko su kusa don haka wayar ku ba za ta na haske ba balantana ta dami idan ku har wanda baya ciwon idon zai iya sawa To amma wannan ba shine karatun mu ba a gurguje. Bayan ya kawo ma fuska zaka zo ka danna wayannan madannai da suke sama a bangaren hagu. Bayan ka danna su zaka zo gun da aka rubuta scream lock na farko kenan. Bayan ka danna shi zaka danna set a password gashi na wannan na farkon da kuke gani. Daga nan zaka zaɓi wanne kalar fatin kake so kana amfani da shi. Shin lambobi ne ko kuma fatin? shin lambobi kake so ka yi amfani da su ko kuma fatin? Bari mu zaɓi misali, mu ɗauka kamar a misali lambobi. Za mu zo mu zaɓa to kalan lambobin wa ne muke so. Ga nan kala-kala sai ka zaɓi wanda kake so ba mu zaɓi wannan. Bayan mun zaɓa sai mu sa lambobin da muke so su zama password ɗinmu misali mu ɗauka mun sa. Zai ƙara tambayar ka ka maimaita su. Gashi nan bayan mun maimaita ya karɓi password ɗin mu zai tambaye ka security question menene amfanin security question akwai lokutan da zaka ga mutum ya manta password ɗinsa kuma yana so ya buɗe wayarsa to a lokacin akwai wata tambaya da zaka ba wa wannan application ɗin sannan ka ba da amsar ta yanda ko da Allah ya sa cewa ka manta password ɗinka zai tambaye ka wannan tambayar kana ba da amsar zai buɗe ma misali ga tambayoyin nan kamar haka zaka zaɓi wanda ya ma ga duka zaka zaɓi wanda ya ma misali gashi nan yaushe ne aka haife ka yaushe aka haifi mahaifinka yaushe waye a nan zaɓin ƙarshen nan ma za ka iya haɗa kwashin ɗin da ranka yake so za ka iya haɗa kwashin ɗin misali in ka shiga gashi nan kwashin ɗin da ranka yake so misali mu rubuta kwashin ina so eh, tambayar ta zama ya sunanka kamar haka zan danna don sai zo nan kawai rubuta amsa misali mubarak kamar yadda kuke gani wannan shine amsa ta bayan na rubuta mubarak zan zo inda bayan ka danna zai kawo ma nan fuska zai ce ma bai kamata ka bar fatin guda biyu a wayarka ba ma'ana yanzu akwai normal na wayata sannan akwai wannan ana application din da haka zan yi kokarin kashe na wayata da haka zan zo inda danna disable nawo a nan wajen bayan na danna zai tambaye ni na wayata sai in kashe shi yanzu gashi nan zan sa non na wayata ya fita kenan To bayan yanzu na sai ta password sai in dawo gun karatunmu. Gashi nan gun karatunmu kamar yadda kuke gani wannan zaɓin na biyu ya rubuta introducer selfie. Introducer selfie. Ma'ana kamar yadda kuka sani dai selfie hoton da mutum kyamarar gaba take ɗaukan mutum. Za ka shiga ciki kamar haka. Bayan ka shiga zai buɗe ma. A nan zaɓi na biyu za ka ga email da selfie. a nan wajen zaka zaɓi email ɗinka idan ma ba email ɗinka zaka sa email ɗin da kake so me amfanin wannan email ɗin amfanin wannan email ɗin shine duk lokacin da wani ya ɗau wayarka ya yi ƙoƙarin ya sa fatin ɗinta ma'ana ba kai ba kenan ba wanda ya san fatin ɗin ba daga mutum ya sa sau adadin da baka so wayarka za ta ɗauki hotonsa bayan ta ɗau hotonsa kai tsaye za ta tura ma hoton imel ɗinka sannan za ta bar shi a galeri ɗinka to ko da mutum ya sace wayar ka. email ɗinka da password ɗinka suna kanka daga lokacin da aka ɗauke ka za ka yi sauri a wayar abokinka sai ka shiga email ɗinka da password ɗinka tunda duk wanda ya saci waya yana kokarin ya zana pin ɗinta ya ga ko Allah zai sa iya cirewa yana wannan zanawar ita kuma wayar za ta ɗau hotonsa sai ta tura ma email ɗinka kai kuma kana shiga email ɗinka sai ga hotonsa to a zaɓin farko da kuke gani a nan wajen za ka zaɓi adadin dannawar da kake so misali za ka ce kana so zaka ce wa wayarka misali duk mutumin da ya danna sau biyar to ta ɗau hotonsa ma'ana ba wayarka ba ne, wannan kuma da wuya ka ga mutum ya tsaya ya danna fatin sau biyar daga ya yi sau ɗaya sau biyu ba ta yi ba zai bar ta kai ta gun yan don haka idan kana so wayarka tana ɗauka ma hoton da sauri ka bar shi a biyu ko kuma a ɗaya misali ɗaya ma ya fi saboda in kai ne ko da kuskure kai ko kai ne gara ta ɗauke ka ta ma sebin to ko da wani ne ya ɗau yana dannawa sau ɗaya in kwanet kawai za ta ɗau hotonsa yanzu misali mun saita wannan mu gwada bak. bayan mun yi back yanzu kamar yadda kuke gani ga fuskar a wayan mu nan ta buɗe haka za mu yi haka kun ga wannan shine security mu wannan security mu da muke gani mu danna kuskure mu ga mun danna kuskure kamar yadda kuke gani To bari mu danna daidai mu ga. Kun ga kamar yadda kuke gani duk da wajen da duhu, amma ga alamar kyamara nan ta ɗauka ma hoton mutumin da ya daddanna wannan password ɗin ba daidai ba. Sannan wannan hoton da ta ɗauka kai tsaye ta kai shi email ɗina yanzu haka da nake magana. To kasantuwar a haka za ka iya gano duk wanda ya ɗauki wayarka idan ya yi ƙoƙarin buɗe wayar taka. ko da ko bai sace ta ba akwai mutanen da zaka ga baka nan sun dau ka sun ma da ne to a haka zaka na gano dukkan abin da yake faruwa anan muka zo ƙarshen bidiyon mu assalamu alaikum wa